الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا جريد أذهب درين تقوى لو تنقل الحجة هجرة بقية الأجهود وإن أقوم wanda ya dace da daren ga watan julai da tamu 2022 Allah mafikin sarki cikin ikon zamanarsa ya ba mu damar haɗuwa maratan ukura cikin wannan majalisi namu da domin ci gaba da karatunmu na na hau cikin littafin sharhun na asir da kuma littafin mun ɗaliba ban gushe ba muna cikin babin da yake zama wajibi a shafin kabar na ambaci muktada ba za a ambaci kabar ba wajen gurare guda hudu da wajibi ne a shafin kabar da za a ambaci kabar ba sai muktada kuma saboda haka mai littafi ya faɗi wasu cikin ba abin nan ba su tuka ɗinan guda nawa guda hudu ko guda guda hudu بسم الله الرحمن الرحيم وبعد لولا غالبا في الخبر حكم وفي نفس يمين بالتقرب وبعد وار عينت مفهوم مع كمثل كل فانئ وما صنع وقبل هال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أدمر كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم طيب. ina ga da ina kai alal da kalle da yawa wannan banki na farko shari'in sa daban eh, sannan banki na biyu da masa shari'in sa banki na uku da na hudu da haɗa sai wasu shari'a da ya saboda akwai bayanai ko dogon shari'a a kansu ana su zai zama kamar ba shi fi dacewa to kamar yadda a darasinmu na makon da ya wuce muka bayanin takaitaccen bayanin kan wannan baiti na farko ka ce wa ba da laula bayan lafazin laula غالبا أغالب اللوكتي بعد ذلك أغالب اللوكتي واجبين حق القبر معناها حق القبر حكم أي حكم واجبين حق القبر شاهد القبر إذا أتى أن بتي مبتدا باين لولا لفظ لولا تغلى أن بتي خبر إنه هذه mai magana ya san cikin kwakwalwa wanda ake magana tare da shi ko da sauraro shi ma na iya fahimtar? wannan bigiran farko kenan wa fi nafsi yaminin zatta qaw haka nan mubtada idan ya zamanto nafsi ne na rantsuwa kamar da amri kamar da amri da lafuzan da ba nafsi bane irin su ahadullahi misali فنبع نفسي بني أكبر فما أكبر لعمل قول عمرك أن نفسي لله ويدي أن ديك نفسي أكبر فأنا كاليش تورم فأيكي تو حكا الشيما مبتدع إن يزمن تو نفسي لنا رنقوة تو بدأ أمر تصبر تصبر mun ba da misali muka ce kamar a ce laula zaitun na ataituka laula zaidun la ataituka kaga zaidun mubtada ina tabar tabar din shine a ce ko mawdu'un ko jalib ko qa'im ko ne mai kama da wannan to haka nan da aka ce wa fi nafsi yaminin mustaqarr haka nan kuma a nufin yamin ne a nufin rantsuwa ne to wannan shafi tabbaki ya tabbata misalin su kamar ka ce da amurka da af'alan ai da amurka yamini da amurka mubtada yamini shi ne kabar ɗin da aka shafe ko asali da aka shafe duk wanda ya ce da amurka da af'alan yana nufin da amurka asali da af'alan rantsuwa ta ita ce da amurka ɗin kuma zan tunda na rantsu ko da amurka ya mini rantsuwa ta ita ce da amurka ɗin saboda haka da amurka mubtada nan kuma nafsi ne a kan rantsuwa lafazi ne na nafsi an gani to zai da yi bayani هكذا بعد واو أين المفهوم ما هكذا إذا مبتدا يا ذو بايا وو وو إنكما معنى الشين مع شي والنوو أي منها وأنا كلمة واو المعية واو المعية ده مثالي ya ce ka misli kullu sami'in wa ma sana misali ne kamar ka ce kullu sami'in wa ma wa ma sana'a muktarina muktarina shine kamar din an shafe shi ba a mace shi ba to nan da kace wa ma sana din nan ka wa ma kana nufin ma'a ma sana kullu sani'in dukkan wani mai sana'a ma'ama sana'a tare da abin da yake sana'antarwa muktarina da suna haɗe da kira makere kuma yana haɗe da kira matuƙi mota kuna tare da turki matuƙin jirgi kuna tare da turki makaranci kuna tare da karatu wani an fahimta? saboda haka nan ina sabar kullu sani'in wa ma sana kaba din an shafe shi shine ma'ana muktarina ne kuma dole a shafe shi wannan bigire yau kenan bigire na uku bigire na biyu mubtada in yazo bayan laula bigire na farko mubtada in yazo bayan laula bigire na biyu idan mubtada ya zama to nassi ne na rantsuwa bigire na uku hmm? idan mubtada din nan ya zo bayan wau din da ke saukar ma'ana ma'a wanda ake kiransa ilmin nahu wawul ma'iyya an fahimta bigire na ƙarshe shine wanda yake ɗauki da baitoci biyu wa qabla halin la yakunu صبر عن الذي صبره قد أمر هكذا bayan hal an ambaci muktada sai kuma aka ambaci hal to ba za a kawo kabar ba kabar nan da yake ɗauke da bamirin da zai dawo kan mai kan abin da ke da alaƙa da mi da shi da wato a wannan lokaci irin wannan yana zuwa ne lokacin da matsari ya zama to shi ne mubtada matsari a matsayin mutada sannan bayan masdarin a samu hali halin nan da ake kira sadda masaddar kabar shi ba zai zama cewa kabar ba amma kuma yanzu ya tsaya matsayin kabar saboda haka a wannan lokaci kabar ɗin za a shafe shi ba za a ambata shi ba amma yanzu hali da ba zai iya zamantowa kabar ba amma kuma yanzu ya tsaya matsayin kabar يا بعض مثال أنا يتي كبر دي العبد مسيحا تمرة كتير بر دي العبد مسيحا كاك بر دي شين مبتدا العبد معمول له هو مقول به بتياي مسيحا كما حال لي مكتي بر دي مبتدا العبد shine maqulun bihi ko kace masa maqulun bihi ko kace ma'mulun lahu ay ma'mulun li barbi kaga barbi din na barbu masdar ya lam mudaf ila ya wal mutakallim barbi al abd buguna gaba muti'an ay kana an kana din wanda kana ce san ba na kisa ba wa take bukatar kabar kana ce samu ita ce ita ce kabar da aka shafi wato wanda ya ce ah, barbi abjan musiya ne me yake a cikin abin da ya ce shi ne biyar abjan إذا كان مسيئا أي إذا وقع مسيئا دوتا أنا جباوة باوة من ملكة إنك كان بيجي تسيئي يا رمضان mai bata sai ya zamanto mai barna an bayyana to haka ma tabini alhaqqa manudan bil hukm haka nan tabini alhaqqa manudan bil تبيين الحق تبيين إن شيء مبتدا كما شيء مصدر الحق مفعول به ومعمول له منوط عن حال حال إن سد مسد الخبر شيء كان حام هذا بقى زمان شو شيء الخبر سواء هذا haka da kace tabiyini alhaqqa ma'rudan kana Kana كان منودا بالهكم الهكم جمع Hikma. bayyanawa ta ga gaskiya da nake yi yana race ne da hikimomi almuhim wannan dole za mu karanta abin da da shirin mai littafi amma da yanzu ya kamata su gane wa'annan baitoci guda hudu suna ɗauke da bigirori hudu da ke zama wajibi a shafi muktada bigire na farko idan muktada ya zo bayan laula bigire na biyu idan muktada ya zama to ne na rantsuwa bigire na uku idan muktada ya zo bayan wawu da ake kira wawul ma'iyya bigire na hudu idan shi abin nan aka ambaci muktada, ya zama to ya zama to madari to sannan ba za a ba sai aka ambaci hal hal din nan domin yana iya magana tana iya fita ya zauna a matsayin shi ne mutada amma ba shi ba za ka kashi mutada ba hali don ba za ka kira shi amma ba za ka shi hali sai daga ce hal da ya tsaya matsayin mai sabar to a wannan lokaci sabar din ba za ka bayyana shi ba saboda akwai hal da ya zauna mazaunin da ko ya shi mazaunin kun bance nan biyu su da mu to in kun fahimci wannan bari mu shiga shanin baitocin daga ibnu aqil ibnu aqil ya ce hasil ma fi hadhihi al abinda ke cikin dai a dunkule ko jauharin abinda ke cikin wannan bai suka annal sama cewa shi kawai yajibu hasbuhu fi arba'ati mawadi'a shafi shina zama wajibi a bigirwai hudu al'awwal na farko an yakuna sabaran li mubtada'in ba'da lawla bigire na farko ya zamanto kabar ne kabar din ya zamanto kabar ne ga mubtada da ya zo bayan na hau laula zaidun la ataytuka laula zaidun la ataytuka at A tadbiri anan ne laula zaidun mawjudun la ataytuka kaga zaidun mubtada mawjudun khabar amma mawjudun din an jabe shi babu shi a cikin wa akana bi qawli ghaliban kada ku manta a baitin sa din nan ya ce ghaliban a mafi yawan lokaci wajibi ne a shafi safar a mafi yawan lokaci a wata akwai inda za a samu kenan ba a shafi safar ne ko yawwa to shine anan wa tara bi qawli ghaliban ya yi intirazi ya tsare da magansa da ya ce galiban mafi yawan lokuta amma warda zikru shi shuzuzan cikin abin da ya zo na maganar larabawa ko cikin waƙoƙinsu da ya zo a matsayin shudu ka ƙaule kamar faɗin mai magana mai waƙa da ya ce laula abuka wa laula ƙablar umarun askat ilaika ma'abdun bil maqalidi mawaƙi ne ke ga wani wanda ke yabo ya ce laula abuka ba don mahaifinka ba ولولا قبله عمر أي ولولا عمر قبله بعد ما هيدين كينا رائبا بعدون بعدون ما هي فين كبا أما شيء ما أنا غيبة أرسل إليك مع عبد دا قبيلة مع عبد تاتورا مكة ko ta jibga maka bil makale ne ta jibga maka mukamai akan ta fadar ka amma saboda wannan kana raye dole sai sun zama to ba da nan kakan kama Umar mana yana raye ba ba don haka ba da kai ne shugaba amma yanzu ka shine shugaba kai eh, kakan ka shine shugaba ba kakan ka samu ka daga nan kuma ka zo amma duk ka tantance to mahallin shahid anan shine laula abuka ba nan ne masu shafi a walaula qablahu umarun umarun qablahu umarun mutada qablahu khabar nan sai aka ambaci khabar din khabarun muqaddam qablahu akalin magana sai a ce laula abuka walaula umaru ba don babanka ba ba don umar baban babanka ba alqad ilayka ma'abdun bil maqalid maqalid wa muqamai da ma'ad taba ma'ad sananne ne daga cikin kakannin larabawa amma da aka ce ma'ad sanan ana nufin kabilar ma'ad wasu da larabawa jikokin ma'ad larabawa kabilar larabawa da sun tsora maka nauyin jagoranci amma saboda babanka da halaye sannan gabanin babanka kakan kama umar shi ma na raye to wannan shi ya sa amma dai lokaci zuwa ake gudu kun fahimta a nan an ambaci kabar ba a goge shi ba duk da ya zo shi da mutada ya zo bayan laura ta hanyar suzuzi dama mun ce wajibi ne a shafin shi bisa galibi kenan wani lokaci ta hanyar suzuzi ana iya ambaci fa umar lafazin umar a nan mubtada'un ne wa qablahu qablahu da aka ambata ba shi da inda mai shi ne kabar ne sosai mu kwana nan ko كنا لك لا كنا وبعد لولا بايا لولا غالبا أغالبي حق الخبر حق الخبر حكم حكم الواجبين حق الخبر شاب الخبر بجرين حق وفي نفس يمين ذا ذا إن أي هذا أي الواجب وأن شاب الخبر استقر يا أبتر فيما يرمى واجبه idan mubtada ya zama to nasi ne na rantsuwa ka gane nan ba za wa ba da wawin haka nan kuma bayan wawu wawun da ayyana mafhuma ma wanda ta wajabtar da mafhumin ma'a lafazin ma'a da ake kiranta wawul ma'iyya idan mutum ya zo bayanta ga misali kamisli kullu sami'in wa ma sana ai ma'a ma sana to sau haka idan mutura ta zo bayan wawun ma iya nan ma za a sha ta kabar a nan ma ka gaba kabar ta kabar ɗin shine muktarina duk mai sana'a tare da sana'a sa a haɗe suna tare don da ba ta tare da ba za a ga danganta shi zuwa ga sana'a nan kira ka ɗalibi to lallai kullum kana cikin neman لما كبرنا نعم ما كان بيواجه ذات أي وقبل حال حكنا نعم مبتدا بزيد ابن آه، نمي آه، وقبل حال هكذا نعم مبت... كبر بزيد كافي حالي يزو أم فهمت؟ تو لا يكون وقبل حال كافي حالي بان أم بك مبتدا بزيد آه، حالي to kabar ba zai kasance ba kabar din na anin da zai kabar hukar umira wato kabar ga wannan da wato aka abin nan eh, aka koye abin nan domirin misali kabar biyar abda muti'a kamar faɗar ka haka ban fiye da bugu na gabawa musi'an wato kana musi'an wato ya kasance ne a lokacin da ya zama so mai hali barna ko mai hali barna sarwa ko nuna sarwa watan kuma yana daga ciki abin da ya fi cika misali هل يمضي تبييني الحق منهودا به تبييني الحق سوى منهودا أي كان منهودا بالحكم لهيكموني سبو دهك لكانين الأبدى دمسيئا أكوي كان عند أجل إلى كان تاما كثير كان من وضع كان فلسفي مقولة إلا أما مسيئا إن نمزيكي هالي تاتيا مطعين تكوتا توشي mazaunin ko da ba a mace ta ba magana za ta za ta cika amma a hankalci kai tana kwakwalwar ka ce karin tana mai sauraron ka karin tana ta kwakwalwar to nan da aka ce khabaruhu qad umira ka sa a cikin kabar ɗin da aka shafe akwai bamirin da zai dawo kan makulun bihi abda ko haka a ran kana nufin barbiyal abda kana musi'a ay barbi lil abdi li kaunihi kaunihi ta musi'a li kaunihi yi nan zai kuma ga abda haka nan tabini alhaqqa shi ma li kaunihi ay alhaqqan shine ma'anar da yace allazi khabaruhu qad uzmira to ina ga shi kenan ku. ina za mu tashi a na'am kabulu kam a najiri za a tashi ne da kabulu kam a najiri bismillahirrahmanirrahim كابول كم عانيت جيشا باغتا ومدمرا للأرض حين يسود كابول كم قاسيت صوت بنابس وقضائف ألقى بهن عميل كابول كم كابت جرما مدهشا وأغى عليك عدوك المجهول كم أمطرت ظلما عليك قذائف وقنابل فتاكة ونسول وأقول كم شاهدت ظلما كافرا الله أكبر أمره مفعول لا يا أنا ما يجي to كابول dai mana ya shi mufradi in ya zama to munadar zai zama to munun alabban ya rajul zaka ce ya ya ko rajul ko ne sabani yana mudafun mudafun ilayhi shi munada zai zama to menene ya wata rika ko ya sahibar masjidi ya sahibar kitabu zaka ce ya sahibar kitabu kabul ya ke kabul headquarter afghanistan kam ana yi jason barney ai da yawa kika gidi kika sha wahalar rundunar soja na makiyayi ba ga ita wanda za su zo ba ga tashin haka ba tare da sanin za su so ba wa mudammiran da kuma rundunar soja mai rusa wa mudammiran mai rusa kafa shine ya tsoro lokacin da zai zare ta kuma makaman ko lokacin da zai kai hari sada shi ne ƙetare iyaka kan mutum hawarwa mutum ko hawarwa mutum ko ka hawar masa da duka ko ka hawar masa da wani cutarwa baya sa sau kabul ya ke kabul kan ƙasa ta ai da yawa suka ji suka sha wahala sauta bana zikin muryar bindigogi wa ƙaza'ibin da igwa igwa alƙadihin na amilu waɗanda amil ɗan kore ɗan kore rasha ko ɗan kore wata ƙasa a cikin majalisi mana amil ɗan kore wani ne cikin ƙasar ko ya zama yana ne yana hidima wa wani abokin gaban saboda ɗan kuɗi kaɗan da ku samu maslaha wannan kiran su umala kamar da irin wahalhalu da muke sha ana share mu ana wani da kwanan da ji an kwanan application nan nan mai sunan sa an sa kwamfus ɗin kirista tukun akwai wanda suka cancanta da suka yi jarabar da sai rabi ko shekarar jiya ba an sake samun mutum sama da kirista ba duk da haka wa'annan mutane daga mutum wai wai yan saboda kudin za a ba shi mota a abin nan eh, za a ba shi dubu ɗari ko miliyon ɗaya ya yarda a ci gaba da ta al'umma a kan irin wannan wannan ana kiran su umala a cikin al'umma mutum ɗaya za a kira shi amiri wanda yake aiki domin cutar da al'ummar da saboda ɗan masana da su da yake ɗaukar bukatansa ya zaɓi wannan ɗan bukatar su tafiya al'ummar su ci gaba da tsoron Allah ba mu da shafi irin wa'annan mutane kabulu ke kabul kam ƙasai ki sauta bana da ai da yawa kika sha wahalan muryar jirgin ko jirgin za a ce bindigogi ya dubu wa da igwa-igwa ko igwa daya sata wakar ya ke na ji igwa-igwa ke akwai ni wasan sai a maimaitar mafarci ana manta maka da jirage kusa da ramai wannan fata na'am eh ana da musa kwato kai bai zo bai to maka sa'ifin da igwa igwa allaci eh abin nan alƙadihin na amilu wanda amil yake jijjefo miki kabul sai kabul kamka barci ai da yawa kika rungumi asara kika ɗauki asara aka wajasta miki yin asarori kika kika rungumi wahalar asarar jurman wani laifi da motivation mai tsada hankali waɗanda alinki a dukin majhul a dukin majhul matsayin kiɗin na wanda ba a san wa ba za a ce nan ba waɗanda alinki ɗagawa akan kanki kan mumtirat zulman alaiki kaza yi ai da yawa ne aka yi ruwan iwa iwa alaiki akan ki zulman saboda zalunci wa qanabil aka yi ruwan eh, eh, abin nan eh, bom bom kuma mai wa qanabil da kuma mai fatakatun masu kaca da abubuwa wansu da kuma kibau ko masu wa aqulu ina cewa har yanzu kam sha shahadtu zulman sabiran ai da yawa ne kika gani da idanun zulman wani irin zalunci sabiran bayyane ne Allahu akbar wannan kalma ce da ake ambato saboda nuna mamakin abin da ke faruwa Allahu akbar Allah shi ya girma amuru kuma al'amarinsa maf'ul dole ya zama to aikata to sai mu tsaya ku na sai mu yana shi kuma na da samun gina wani kuma samun su kuma da suna zai ai ma mai kunci kawai ta ita rabuwa Allah mu da sharri sun za ka ake ba mu ta addu'a Allah raba mu da sharri ya raba al'umma da sharri ya cetar da wannan al'umma daga cikin halin ciki sannan kuma wani wani na ga abin da yawa da mutum da ake jira shi ne su fara na magana da suna cikin eh to na ga aka yi shi yare na cikin eh haka haka ai ba wani kullum ba ana abin nan kan muna fama da shi a nan Najeriya haka mutum ne bai da ke kai haka da duka cikin dukkan lamura su wani abokan zama faransu ne za su babake kan abubuwa su mamaye abubuwa sannan kuma an sun je turai su cewa ana zaɓen ana ana ba su ana wani abu ne a cikin muna fata Allah fahimtar da su Najeriya na kasar mu in ka ce kainiyar ka shi ne wata al'umma ke sun ka share ta ba za ka share ta kuma za ta zama kullum haka cikin tashin hankali ba daɗi ba ci gaba suka bari a ci gaba su suna ya sa dole ne ɗan ƙasa dole zan so mai kishi ƙasa domin ƙasar in ta gyaru dukan mu za mu ji daɗi idan ta lalace dukan mu hankali mu zai zai ci. da mu da masu kudin mu da talakawan mu da masu ilimin mu da jami'an mu da masu da musulmin da kiristocin mu da ma kowa ne duk ba ke za mu je bayan Najeriya ba Najeriya ba da dace kamar dai yanzu wani ne ya huta ba wanda ya huta kowa yana shan wahala in ka je turai kana cewa musulmi ne suke kona coci coci suke kashe kiristoci alhali kuma kasan ɗari ƙarya yi wayan wayannan yan ta'adda kafin su kashe kirista sun kashe musulmi eh, sun kashe musulmi goma sun kai kuma wani masallaci ba zo ɗaya ba zo biyu ba sun kashe limamai sun kashe malamai na musulmi na musulmi ba mu kuma faɗi wannan haƙiƙa din da zaka je amma saboda neman eh, ka samu kuɗi wurin turawa da kuma eh, abin nan neman wata kila kai da nufin wata kila za a share wasu kai ƙasar zama to ta kawai ka zo kai ta kariya ka cewa kiristoci ake kashewa ba ko coci abin da fasoci ake kashewa amma wannan kaga babu gaskiya a cikin wannan duwan da ke Najeriya kuma duwan da ya san mahalin yan ta'adda da ke ke duniya da kiristoci na suke kashewa a Nijar ba musulmi kullum suke kashewa musulmi ne a ƙasar da kashi casa'in da da da kusan bakwai duk musulmi ne mu zama ake kashewa burkina faso da ake kashe mutanen nan masu mulkin ne kawai kiristoci da ba su ce kashe 29 ba cikin cikin azumi masu al'ummar burkina faso eh, kusan kashe 70 da wani abu cikin ɗalibin musulmi musulmi ake kashe mali musulmi wajen kashe 90 da wani abu cikin ɗalibin su ake kashe ba hmm. yan ta'adda ne musiba ga duniya haka suna kashe kowa sannan kai saboda neman kuɗi ka samu wasu daloli daga wurin kauyawan amerikawa da wasu abin da duniya ke ciki ba ko masu bukata daga cikinsu ko kuma watakila da nufin haka watakila za a zuwa a kashe musulmi gaba ɗaya bar musu ƙasar da zo ka cewa musulmi da suke kashe kiristoci suke kashe fastoci suke kashe fastoci ko suke kona coci coci wani ana kiransa rashin ciki ba daidai zama shi Allah ka tausaya ba ana kira su umma amir umma aka ce Amir, alawar mai fa'il la yanzu shine dan kore amma kuma wani lokaci kwastoma ma na kira shi a mail aka tambanci ko wani ya danganci wani siga ta ga a mail an fahimta na ga ana maganan banki ko ana maganan wani harka sai da sayarwa aka ce wannan amiri na ne ana nufin kwastoma na da muka gani kwastoma mai a sauran lokaci? ta

to za a gina shi akan akan fata ya nisa annabi za ka ya nisa annabi ya Abdullahi. na ya abdullah yawa ya abdullah za ka ya Abdullahi? ba kana faɗin haka an san ba ba ka iya gira ba daidai ba a cewa ya abdullah daidai ya Abdullahi. amma yanzu bawan ya zama to shine munada sai ka ce ya abdu ko kuma ka sa masa alkace ayyuhal abdu inda in al ya zo ba zai tafi da ya na da ba kawai sai an samu ayyu sai ayyu ya zama ayyuhal abdu ayyuhal rajul ya abdu ya rajul hmm. na'am fukul mace da zarta ƴaƴanta sai hasaran ko ƴaƴanta suka mutu kenan za mu ci fukul kana bi kan eh, jamu kumbula kumbula bom أنا بالجمع فإنها قنبلة قضايا الجمع قذيبة نصور جمعنا نصر نصر نعم يسول eh wato ya su da yake ta'adda kan wani ya birar da wani ya kashe shi ko ya mare shi ko ya shaƙe shi

su malamai su ɗaliba a to kuɗi kamar abin da to su ma ba mutane ba kuma karka madadin da su shugabanni ne na sauran ɗaliban kuma abubuwa ne suke domin su gyara ƙasar da su dole za su samu masu taimako yan kasuwan su iya ƙarfin su da sauran abubuwa kuma duk mutum yana malami yana iya zama ta ɗan kasuwa ya zama ta manomi ko yana zama towa mai kudi a gari mai risala mai littafin risala a zamaninsa eh, babban mai kudi ne shi yawancin ɗalibansa masu yawa kuma shi ke ɗaukar ciyar da su da shayar da su bayan karantar da su ana iya samun wannan aiki a samun malamin ku kuma ya zama to ma ya fi kuɗi ke tsara kuma ya ta masa shayar da suke ko an jami'in suke kawo masa ana wani wannan ana zan ba rabiya rama ba da yiwu mawai jin zai da ya ta faɗin wannan yara ba a jiri da suke kawo da kuɗi zama da ana gani da yana da abubuwan yana da kuɗi ɗalbe ya zama da yasa da rikici Thank you. lokaci yayi to mara da ta wa bihamdika ya mai kashe ilaha na anta astaghfiruka wa